الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين الأثر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم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 اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه يو شاكرة جوة إنشاء يوة بالقيدة هجرا النبي محمد صلى الله عليه وسلم دبو سيد الأريه إلى أربعين دأخو Allah ta tabaraka wa ta'ala muke roƙon ya mana dace da muwafaka na duniya da lahira don tsarkin sunayensa suratul kiyamati wannan sura suratul kiyama summiyat don kun duba shi can ƙasa an mata suna suratul qiyama liftitahiha bil qasabil ilahi saboda ta fara da rantsuwa ta Allah biha li ta'azimiha saboda girman ranar girman surar wa isbati hudusiha da tabbatar da aukuwanta والرد على منكريها ده الرد ده معصوب قريتاتا وقال العي... آه... همايمي آه لكتافين سجزئي نبي شافي أري أخرى ستين ده بقوي سميت بها أنكرا دعتا دا القيامة لتضمنها غاية ta azimi zalikal yau saboda dai suran ta tattaro ololuwan girman ranar alƙiyama wa man la ya tanaha sawabuhu wa iqabuhu da wanda ladansa ba zai ƙare ba da kuma da kuma wanda uqubarsa ba za ta ƙare ba a san kiyaman kenan nan abada can أبدا بحيث تتلمس فيه كل نفس من تقطيعها إن سورة نعتبى قوة تتلمس كل نفس فيه من تقطيعها دقاقها وانت وإن عملت ما عملت ووردت تسميتها في كلام ابن عباس رضي الله عنه سنن تياظو فقال نزلت سورة القيامة بمكة انظر أدو جزئي بقوي شافي لي أكد أربعين لي ولن كينا تدين كما يدعك سورة القيامة مكية هي أربعون آية wa mawdu'uha har raisi babban abun da take koyarwa al-ba'th wa ihya'ul maut wato tashi mutuwa ko ya yi imani da ita dole amma tashi bayan tashi da raya matattu da suka mutu kaf banda nan wal ala amalin birri qabla fawati a da jan hankali kan aikata ayyukan ɗaa kafin lokaci ya wuce sai mu ga nan dai malam ya tsinto abu uku alba'su ihya'ul mauta al ala amalil birri qabla fawati awanihi shi ne kashin bayan abin da surar ke kunshe da shi to kuwa tana kunshe da manyan abubuwa nan sai mai ta'aliki ke gashi ya buɗe baka ce wannan ba magana malam ba ce ba ta ce ce yau السورة بالقسم Sura dai ta fara da rantsuwa da ranar القيامة wabin nafsin latita lomo sahibuka da rai mai zargin ma'abocin ran alalkai wa tsarri lokacin da rai tana amma rasu wa'azi idan ya yi wa'azi tunatarwa ta kai tunatarwa gargaɗi ya kai gargaɗi sai ga mutum ya fara yana farfadowa ina kallon kansa na ƙasashe sai ya fara zargin kansa da kansa ya duba ayyukan alkhairinsa ba irin waɗanda ake so ne ba ya duba ayyukansa marasa kyau yana gaga sunan ba su da adadi da haka sai zargin kai wanda ya kai wannan martaba idan bai samu agajin raja'a ba ƙarshen ta yi da to shi wannan sai ya samu taimako daraja raja sai kwantar masa da hankali sai dawo kasa ya zauna a raja'u bai fisge shi ba khaufu bai fisge shi ba yana nan awanin bai na zalika eh, alkhairi washar li isbatil ba'afi saboda ta tattaro ta da ainihin tabbatar da tashi bayan mutuwa wa annahu haqqu la raiba fihi fasin nan gaskiya ne ba ko kan to sike da ta gama nan thumma zakara subhanahu min alamati yawm alqiyama shi kedan allah sai ya ambato mana ala mu'min alqiyama khataful bahri وخسف القمر والشمس تقترن بالقمر بعد افتراقه معناها خطف البصر شافع والعيل خطف القمر ذا شافع وطن إذا ما باعت كده رانا تقترن بالقمر تحدد وطن بعد افتراقه ينزق هذا دبان دبان سكي rana na bigirinta wata na bigirinsa amma alkiyama in ta zo duk za a tafe hasken kuma a tara su wuri ɗaya kinkima hakin kima ثم تحدثت السورة عن an اهتمام rasuli. daga nan suran ta yi magana himmatuwan manzon Allah dare da rana بضبط القرآن دقري قرآن من ربو تيشي حد تيشي عند تلاوة جبريل ولن كرات جبريل وعليه السلام سورة وأخبرت عن انقسام الناس إلى قسمين ta yi magana rabuwan mutane zuwa kashi biyu fil akhirati da sunan su'ada wa asqiya masu rabo da marasa rabo Allah ka samu a masu rabo ka tsare mu daga marasa rabo fasu'ada'u wujuhuhum mudi'atun bil anwar masu rabon fiskokinsu haske suke yi da haske walwala suke yi nazira wa ya ona bin nazari ila rabbihim za su more da jin daɗin kallo zuwa ga ubangijinsu baraka wa ta'ala wal askiya su kuwa marasa rabon nan wujuhuhum muzlimatun biskokin su tuhu ya aloha zillu ga an zillu ya aloha zillu kankanci ya rufe abubuwan da duk suke faɗi ba haka ba ne ba sai ga shi haka ne abubuwan da suke shakka sai ga shi abin ya tabbata haka ne nunkin yadda suke zato. walƙatari da ƙura da ta gama wannan sun ma'ara da tilayatu mashhadar ihtibari daga nan ta kawo ayoyin yadda ake mutuwa inda in mutuwa ta zama mutum mahutabar ta kunul ahawal inda ban tsoro ke zuwa firgiki ke zuwa rabuwa da duniya zuwa lahira wacce da'i wa katamat bi isbatil hashari surar dai ta karkare da tabbatar da taro hmm. eh ito zai da ne za a tashi cikin in ba mutum ya samu ba ba ga an mutum na kaga idon sa bai kalla su da ya daina gani yanzu ba gari ba nan da aka wata tsawa wurin mai tashi da mu da ku ba mai ganin wani sai aka jima wannan ya kyalla yar wancan ya kyalla yar yara da suka yi ƙara sau da kowanne yi bi makewa mamashi shi kuka ke ne kaɗan ke da wannan na mutuwa ma kaɗai ya nunka wannan da na kuma na kan alkiyama tun da za a samu lokacin iri-iri nau'i-nau'i ga lokaci tun da za a shekara dubu hamsin Allah ya ta mana ai za a samu canje a shekara ma aka yi canji a watanni sai a samu canji to yaya a ce duk shekarar dubu za a samu canji duk shekarar dubu za a samu canji ko duk shekarar ɗari za a shiga wani matsayi duk shekarar ɗari za a shiga wani yanayi shi alƙiyama ba saboda yawan abun da faɗin abun abun na da yawa kuma har yanzu malamai ba su ke su jero ta a jere ba kamar kowa in yanzu yana magana alkiyama ta sai sashi sai ja da baya Hei faɗi kaɗan ya wuce fice abun da ban tsoro wannan man yaro zai faɗi kaɗan ya wuce in ka cire irin su ƙurƙuri wanda a hawalin mauta ne ko menene wani dai littafi nasa babban haka wanda ya magana akan mutuwa tun farkon littafin har ƙarshe zuwa alƙiyama ne Sau da kanan za a samu irin wani yi ne. wa kusimat bi ihbatil hasari والمعاتد دعوة بالأدلة والبراهين to wannan kenan wancan na haru ba wani abu a cikin da kowa zai iya karantawa sai mu shiga suran kai tsaye aya ta farko la uqsimu bi yawmil qiyama Allah ta ce ina rantsuwa da alkiyama ka son kala ka son kuwa lamarinka babba ne kila aka ce wannan la za'ida wani abu ya kawo ta na karfafawa amma anahu la mahallalaha ai uqsimu biha kenan wa qila ghayru za'ida ai la uqsimu biha fi ithbati annaha haqqu ba sai na rantsa ba wurin al’iyaman nan tashin nan da za a taso daga inda aka kwanta gaskiya ne ba sai na zan tsaye mutuwa ba gaskiya ne Allah da kauni la'ili da Allah dalilai masu nuna tashin nan alaiha wa zai har je mun karanta da cewar alƙiyama da Allah ya ce zai tashi ta da matattu tashin zai yiwu inda mutane suka taru suka roƙi annabi daga annabawan Allah an mana kisan kai mun kasa gano wanda ya kisan kan nan ka roƙi Allah ya nuna mana shi aka umarce su su aikata wani ba suka aikata aka bugi ɗan talibin nan zai gashi ya neki Wani ne ya fassare ne daga nan aka ɗauka aka yi hukunci to kago kenan eh, tashin kiyama banda ma an faɗi a ayance a hadisance a hankalarci amma gwada tashin an gani ana da irin wa'inan alkur'ani sun fi wuri hudu sun fi wuri hudu inda man wanda suka mutu suka tashi suka yi bayani suka taso suka yi bayani sun mutu don mutuwa amma suka sake tashi a nuna da Allah ya ce zai yi tashin nan abu ne mai yiwuwa kuma ba ta ya faɗi yadda zai yi ba an ga alama sai dai mara rabu yana nan yana kokantansa kuma wannan ba yadda za ka yi da shi wala uqsimu bin nafsi lawama ina rantsuwa da rai mai yawan zargin kanta ta fara shiriwa kenan wa'azi ya za ka dan za a fara kai amma fa mun lalace kai amma fa mun lalace idan shiriwa ta kai shiriwa sai mutum ya koma yana ni kam na lalace ni fa ba kamar ku nake ni fa Allah ya gani ni fa a kaskance nake ni fa ku daina gani na mutum ne mai laifi nake domin irin manya-manyan malaman duniya magabata ya je alfa ya karanta hadisan falala ce o oh, kenan nan ya kalli gaba ya kalli baya ya kalli dama ya kalli habu maza da mata da yara da manya na da abuna ana cewa Allah ya ya kallo su yi musu gafara gaba da ya ce sai na tuna nan ni kan gafara nan ko za ta haɗa da ni ba tare da azaba ba sai fashe da kuka ni ina ganin laifuka na yau babu na kafashe ba irin mutumin da ke yabon kansa wanda yana ga shifa ya yi ƙoƙari a rayuwa, ka fa abin da ya rage a yare shi a ba shi haƙƙinsa ya yi fama ya yi wahala ba a ganin abin da yi wanda ko a ɗan adam za a ga wanda ninka shi tare da shi amma shi na ganin shi ne wannan nau'i ne na rashin rabo amma duk na rabo yana zargin kansa yana zargin kansa kaga umaru na zargin kansa kai a waye da ba za ka zargi kanka ba Ka ga abubakar ba inda annabi ya sa ƙafa mafi yawanci fati abubakar ne yake mai da safan yake da bai har wurin hijira har mulki da annabi ya tashi dole shi aka zauna da kujerar amma ya tashi mutuwa yana cewa yau kila zan je wurin rahama har abada ko wurin azaba har abada daga yau zirga-zirga ta ƙare shiga da fita ya kare daga yau imma azaba wa imma rahama bai ce zan tafi rahama wurin babban Allah ba to amma mutanen mu yau mutum gane yake ya gama dukkan komai ana yawan zargin sa ne eh ana yawan zargin sa don haka are ta kirki to ta wanda za ta fara zargin kanta kamar dai da gure a cikin tafsirin nan haka maganan yake lumu na saha. tana zargin kanta ala ma fata watan watan damu aka abin da ya kubuce yau in ka duba akwai abubuwa da ya kamata da yawa ka yi su a watan ramadan amma tsakanin da Allah su sai ba kowa ke tunani ba yana ganin a ramadan nan ya yi duk abin da ya dace ya gama yasu yanzu ladansa na ramadana ke jira haiko ka gama kabewa autohasibu nafsa ko tana wa kanta hisabi wa inistahadat fil ihsani idan ta yi kokari ko da tana kokari wurin ayyuka masu kyau duk mutum na ke baya ganin aikin du'a ya ce ya Allah كمهن تاني كاس كان تتعور الجماعة فهم كان يتعى لكم أما نيتنا كاللقينا إذا لك كاللقينا وجواب القسم محظوظ دي الله لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة هنا جواب إذا مدرك والله تلاهي ما كان هذا ana jira mai zai ce to Allah ce la uqsimu bi yawmil qiyamah wa la uqsimu bin nafsil lawama ya Allah Allah ya faru wani mai hankali da ya zo ji ana kanta ko mai kwakwalwa mai fasaha wanda yake gane karatu da ji ana wadda ya fi zanwa haka da ya fashe da kuka cewa ita ba Allah ya maimakon ya ce mana mu yi kaza kawai shi ke kowa me ya yi dawa ya dubu ni ba ne ya faɗi kawai ma'aikata ku kai amma za ka mutum zai ma karanta irin eh, wayan da su sai ga na ta karanta sai ta sa ta ta yanzu na karanta daga farko har ƙarshe ka koma can ka karanto daga farko har ƙarshe alƙur'anin bai wuce harshe ba bai kai iyakacin sa makogoro bai kai zuci ba tilawa ramba na ɗau amma zuciya baka kare jawabin zan zo in uwa na tubu a sunna wallahi ana tayar da hugo ke ma duk wanda suka mutu na za a tar da wanda kuma bai mutu ba ma shi ma kuma zai mutu kuma za a tare shi dalla alaihi abinda ya nuna an sallatu a sunna ne أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه wannan mutum ya ɗauka kafiri mutum mulhidi irin dangin darawi mutum mai cewa asali mutum biri ba Allah ne ya halice shi ba hasali ma babu wani Allah halice wannan halittu da kuke gani yau da gobe suka auku kawai shi wannan mutum kafirin nan irin su darawi da irin su wane ne din allan allan yana ɗauka ne allan na jama'a idan mahu ba za mu ya kara kashirinsa ba ai ubansa ya mutu kakansa ya mutu yana zaton wa'annan ba za su tashi ba lilbati wal yi? bari wannan magana bala tabbas najma uha qadirina ala an nusawwiya banana muna da iko banda mata da wanda ya mutu din hatta ya sa za mu kai ta sun sauya banana yo ai ba dawo da yatsun ba har zanen cikin yatsun za a da su yau ilimi ya an gano fa'idar zanen yatsu cewar a duniya yanzu in ka dangwala a yau a duniyar duniya na ba wani zane mai kama da nasa kai kaɗai da irinsa Allah kuma sai an samu wasu shekaru akan samu wani mai to har wannan zane za a dama da zanen to kafin kuwa idan ka yi aikin alheri ka wahala jikinka zai ji daɗi idan kai sharholiyarka za ka ɗanɗana kuɗanka wa huwa al'asabiyu banana su ne yatsu ai nu'idu izamaha mun dawo da kasusuwan kama kanat ma'afikariya fa kaifa bil kabirati ya ya manya ba abin da zai bace wurin Allah wato iyakar gargadi iyakar mutum ya isa shi ya faɗaka in yana da hankali don alkur'ani yana magana da masu hankali ne ba ina magana da kafarallu ba Allah sai shigo da kai aka yi cikin masallaci la'alla kana da harkokin ka ka zo ganin wani amma wanda duk izo karatun ya kawo shi ya tsaya duba wannan abu hannun nan zai dawo yau hannun nan ba ka ba ne mota ta haɗe ba farce malam sai ka ji abun duniya ina nema ishe ka farce tun da wuya baka tsoma ba to za a dawo za a yi bincike inda duk ko aka yi bincike mara za a samu matsala بل يريد الإنسان ونن كافر سوء ليفجر يا كافر كي يكريتا أمامه أبن الذي روز بنشي شنيك ليفجر إن زائدة ونصبه بأن مضمرة أن يفجر لأن يفجر أي أن يكذب أمامه يوم القيامة دل عليه القيامة don haka ce ta harkokinsa bai dame shi ba har za ka jana ta ne ba za a kishe ni da addini ba ko bayar za ku samu lata za ku samu aljanna amma shi wayayye ne ba zai wahala a kan addinin Allah ba domin da wannan da wannan ya shukku fiha ya shukku yas'alu ayyana yawmal qiyama yana tambaya wai yaushe ne alkiyama sun gaji da gafara fa har yanzu ba su ga kafan ba su'alu istihza wa takbir tambaya ne na izgilanci da istihza'i aya na bakwai faida bari basar lokacin da ainihin ido ya fice ya shafe kenan kaga ga cikin alaji ibrahim can maganan ka kasa fulkan a ah, kai nan ne jira da kai maganan ka inda kake tambaya eh kasaful ku ah, a babar ku ne ba can inda muka baro a ah, inda kai magana ابد کتے خطف البصری هو خطف البصری توشی میں وانا اینا ورین یا کتے میں کو یسالو آه، ایان یوم القیامة اذا بری فاذا اذا بری قلبا لو کتن دے ایدو یا حرک علی بکسر رائی بریقا وقرئ بفتح براقا دہیہ aka rute kaga in gido ya fito zuwa zuwa baya gani haka mutum sai baya gani gaban shi wata hayyara lima ra'a saboda irin abun da ya gani mimma mai yukadzibu bihi abun da yake ganin ba zai auku ba zai auku ba yau ga shi ya aiku wa khasafa al-qamar aka shafe wata abdallama wa zahaba bauku wai tsoron na ya duniya za ta kasance duhu ɗin shi sa duk da aka samu ne ɗan haƙari in ga ga duhu in ka tona can ba kafan kuma har kace ana cikin biliyoyi tiriliyoyin ɗan adam har da dabbobi da mala'iku da ma menene an haɗu da irin halin da aka shiga ciki kuka mutum zai kuka bai fi da shi ana jurewa zai yi jurewa ba ta fi da shi ana ya yi kukan ya gaje ya shiro ya yi shiro ya gaje ya fashe da kuka ya yi kira ba a an ka kira wa jume ashamsu wal qamar aka haɗa rana da wata طلعا من المغرب سكا قلو سيما هذه فسبحان الله أو ذهب ضوءهما كو أتي هاتشين سياتفي وذلك يوم القيامة يقول الإنسان يومئذ أين المضر دم أدم زي شيء يو يو أولنا نعم، لنا زي دنجتي هنا وني ولن قدو وجي إنا ذامي الفرار المفر ولن قدو ina ne wurin gudu wajen ina za mu yi can sai ake masa kalla isu dole ne ka yi harada'u an talabin firari maganan gudu yau ba ta taso ba yau ba magana ka ce ina da uzuri in ana aiki kalan sai ce ina da uzuri ina da wasu yan ayyuka dala ina kafuwa idan ana karanta sai na zama da ba na jin daɗi za ka ji daɗi rana la wasar babu maƙuya la malja ya ta hassanu bihi babu wani wuri da mutum zai gudu ya ƙoye ya lafi auren babu malafa ila rabbika yawma idhinil mustaqar al mustaqarru matabbata inda za a je zai da wurin ubangijinka ranar can za a ga mutum masauki na dindindin imma aljanna ta dindindin wa imma gidan kurkuku gidan azaba na dindindin almustaqarru ilai mustaqarrul khala'iqi can ne matabbatan halittu fa yuhasabuna wa yujazawna a yi musu bincike a saka musu yau ko duniya aka ce ko jarrabawa ka kai ma jarraba ka sadu da malami na gaske din garin kalma kalma kalma kalma sai ka gaban ya zama shira gare ka aya ta sha uku yunabba'ul insanu yawma idin bima qaddama wa akhara ba a jira kai bayani Oh, za a yi ma bayanin rannan abubuwan da ka gabatar na alkhairi ko sharri da abubuwan da ka kafai ka kafa ka ba ga abun da Allah ya sa ka gaba ɗaya ga sunan kai kuma a ciki ba kai kaza ba ba kai kaza ba ba kai kaza ba ba maganan ka ce ina tuba a yi min afuwa a yi shuru kawai sakamako za a baka ubangiji baya zalunci bi awwali amalihi aikinsa na farko ba akhiri ai mun mutu farko za ka tuna aikinka na alheri bayan balaganka to ai ma mutum bai san yaushe balaga ba tsintar kansa yi balagagge da a ce ‘ya'yanmu na da hankali jikokinmu a yau da za su san tun da kafin su balaga an musu bayanin balaga lokacin da kika fara hailakin balaga daga nan duk ibadar da za ki wajiba ce lokacin da kai mafarki ko gashin gaban ka ko gashin hammata daga ran nan ka balaga sallah ta zama dole ka san wacce kai ka san wacce ka to tsakanin da Allah mafi yawancin mu nan amma na bakin ku na ci albasa ko kashi ma dai na a rana ci mafi yawancin mu ban san lokacin da mutum balaga ba mutum bai sani bi awwali amalihi aikin sanda farko da ya fara sallah azhar ka fara ita wajibi ko la'asar ce ko asubahi ce inda daddare abun ya same ka da asubahi hatta kaga ya kamata ta yi kafin idan ka balaga yanzu za ka face makarewa yayin da ka yi ta ka yi ta ne ba a wajibi ba a nafila ka yi ta za ka yi shi in bayan alfijiri ne ka shiga kan asuwahi kawai za ka yi a fashe gale mutu to sannan kuma kana ganin ka yi aiki waka au bima asalafa zai san a bashi labari abun da ya gabata min amal amalin au akhara min sunnatin sayyi'atin aw salihah ya amalu biha ba'da nan shine aka cewa a hashiya qala Allah ta'ala inna nahnu nuhyil mauta ونكتب ما قدموا وآثارهم mun ne za mu matattun nan gab kuma mun riga mun rubuce muna rubuce ma kaddamu aikin farko da suka fara yi wa asarahum da rayuwarsu gab mai kyau ko mara kyau sai mu koma sama آیا تشاہدو بلی انسانو علا نفسه بسیرا بلی ونن مگنہ الانسانو بسیرتون علا نفسه نا دا بسیرا يا یا سان قومی سیتون قومی هنا دا تکر کانسا نی اتانسا شاہدون اینا دمیشی دا سانتکو این جواری حقو jikinka zai gaya maka yanzu sallaka ta farko eh, hannayenka za su gaya maka sallaka ta farko ko zunubinka na farko wanda aka fara rubutawa wancan baka balaga ba amma wanda kai bayan ka balaga ƙaryar da ka fara yi ta farko mun ƙarya kai satar da ka fara yi ta farko ke satar ka ta farko rana kaza ga watan kaza safar da kai a ƙarshe rana kaza da wata kaza da kanan ka mutu kaga aka ce ma ga abin da ka fara yi a yi maganar sanin sama bai taso ba aikinka na alheri za ka dimma jan gabagon ka su san wanda ka fara yi da wanda daga shi mutuwa kai jawari hako tantakko jawari hako bi amalihi wal ha'u anan za ka ce ainihin basira walha'ul al-mubaraka fala budda min jaza'ihi tunda ko an san aikin ba makawa daga sa kayan wannan aiki akwai hashiya kama fi qawlihi ta'ala اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون a ƙarƙashin wannan matsala yana tuna wani magana da yan uwa ke ta sai ya kamata mu sake karanta ma'arijin kabuli a gaban jama'a alal hakika mai littafin nan ya jero abubuwan da za a yi gobe kiyama ta an gafala da dama in ma ka za a yi su to amma da irin wata ga ka ɗauke su mai ɗauki ce nan taktimu ala afu za mu dole kuna su ba ke zai koma kamar gwiwa wato kallimuna aidihim hannuwa su ne za su maza magana wata shalu arjiluhum kafafuwa su yi shaida bi makano ya kribu mu koma inda muka taso آية تشالية ولو ألقى معاذيره كده مثل ما تقول ألا بعضي كربابا جمع معذرة على غير قياس وقياسه معاذرة ومعاذرة أي لو جاء بكل معذرة ما قبلت yau ka duba yadda muke ba da uzuri ba kan gado sai mutum sai ya mai sai ka kamar wani sakare da ka ba sallah ka samu da wallahi ka ka da na ai hakuri dan je daurin aure to mu ba mu da daurin auren haula in ka tafi daurin aure to a wata aikin ka mutum da zai zo da duk wani uzuri bi kyama za karwa ba ma kobilan kwallon ta'ala ne na biyu sa akwai na hau kama na lahu ta'ala hata irin wannan magana in ka fuskanci maganan ba uzuri maganan ba kaza a gaskiya sai ka ga fiskokin jama'a sun canza hmm? sun canza to yanzu haka kaza ake nufi wani akwai waɗanda suke daina suka daina zuwa karatu saboda kasa a faɗi irin waɗannan maganganun din don su zauna a cikin nutsuwan hankalin su kwance tukun ga alheri ne da ne ka karanta in kana ganin ba haka ne ba in ma ba za ka yi magana a sarari ba ka samu mutum daga kai sai shi a dashi wannan maganganun sharhin da kake ba haka ne ba sai ka ce a ina ne abun da na faɗi ba haka ne ba wallahi ina shirye zan gyara shirya iya fahimta na kiran kuma abun da nake faɗi ina cike iya wuya ba ina ce ni na sha ba ina cike zai yi ma na fi kowa shiga cike kai na ma fi kowa shiga cike saboda ni nake karantawa yana da hujja na fi kowa shiga cike tun da menene sakamakon abin da yake biyowa mai karatu ya aiki da shi ya zai zama fitila ya cuta al'umma su tafi aljanna kuma abin shari'un bidalika aka ce kama kala ta'ala yau mala yan fa'o zalimi na ma'aziratu ranar aljama rana ce layan fa'o zalima uzuro bai amfanin azzalumai uzurorinsu uzurin duk wanda azzalumi zai gabatar ko azzaluma ta yi cuta ta ba ta uzuri Allah ta'ala ba zai karɓa ba ranar aljama ka tafi har Allah ka da gangan sai ka ce baka samu sararin ka zo ba wannan uzuri ne ya taso ma wannan uzurin ka ne ba mu yi da kai haka ba ولهم اللعنة ولهم سوء الدار da قرآن Allah zai kore su daga rahama daga gidan aljanna suna da mummunan gida jahannama tun جهنم فبئس المصير جهنم وفي الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه حديثنا دبوبيو بقريتر ستين دتقوت عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قالوا يا رسول الله هل نرى ربنا يوم القيامة سبنا جنين أبجد مرانا القيامة نن دې یدې کمنه بیانې بغي غوږ قال هل تضارو في رؤية الشمس شين ذاقو وحنا ورند الانوطة اي رانا في الدائرة تكي رانا ليس في تهام بابا تجي ذاقي ذي استا قلبك تبارك انك عرصة شين انا وحلا كلا رانا يعيد تجي تكي رانا babu hadiri ba komai ana wahalan kallonta har da ba a wahalan kallonta to haka ba a ga Allah irin yadda ake ganin rana ba wai Allah za a gaishe kamar rana Allah ba ganin ne da za a gaishe irin yadda ake kallon rana ba wahala kinkilo da anguwan ma'azu haka za su ga ranar nan tare-tare قالوا لا قال فهل تضارون في رؤية القمر كنا وعلى ورنجن وتا ليلة البدر رد شاهد ليس فيها صحابة باب جرجزة قالوا لا قال فوالذي نفسي بيده إلى رنطوة لوندرينك عن نصر la ta zaro na fi ru'yati rabbikum ba za ku wahala wurin kallon ubangijin ku ba illa kama ta zaro na sai dai in kama za ku wahala fi ru'yati ahadikum ahadihi ba qala na annabi ya gaba da bayani fa kal abdu fa kulu Allah zai sadu da bawa nan nan ko baiwa ya ce ai ful ya fulan karshe mai sani azam ukurinka allahumma bala a karanta an karrama ka kai ne da riguna har da bukka kwana kana biyan haya har ga kada mata har ga ƴaƴa har ga sauran kwabbai a ajiye wani har da kaddara a ajiye dubbar wannan ka kalli iskan da kake shaƙa ka dubi numfashin da kake a rana ɗaya za ka yi numfashi dubu ashirin da hudu ba ka biya numfashi daya ba ka biya numfashi daya kyauta za ka yi ta numfashi da fara. in an kirga a da wuni da dare kana guda eh, dubu ashirin da hudu kyauta dole mu zai ce Allahumma bala wa usawwi duka na shugabantar da kai ko da baka shugabanci kafa baka shugabanci gidanka ko da a gida akwai shugaba ka shugabanci kannanka wa uzawwijuka ban yi baka aure ba na yama hanya yau ga ka kana da har mai jiran maka ɗaki wa usakhiru laka alkhair na sauƙaƙe maka doki da wai ka duba doki in yana tsaye yana wata hauka yana menene in aka ba wani wannan dokin ya zaɓi ta shi ne tsalle a yi ta gudu a kan kayan shi yana amfani da kayan shi wal ibilu ga raƙuma ka ga raƙumi a burkushe ka ga mutane tsulo-tsulo guda uku a kai yan yara suna kora shi wai za su je su ɗaure shi musu hura raƙumin nan da ana zuwa dajin nan suka fake shi yawa wuri ɗaya a ƙarya ta ƙarya amma su bi su ɗaɗɗaure shi su dinga dukan shi na yawo da ƙarya kaurewa ce ta Allah ya sauƙaƙe shi idan raƙumi na faɗa raƙumi da raƙumi sai ka lalle akwai yaki. amma mai shi na zuwa sai shiru wa a zaruka so da ke na barka kana har shugabanta wasu 'yan jama'a wa tarba'u kana karɓar rubai wani a jahiliya ake wannan kafin ah, a koma zakka a koma ganima a koma faiko da duk yaƙi in an yi sarki na da ɗaya bisa hudu sauran uku bisa hudu su ne na yaran shi su raba kolo bala kala kolo a fazananta annaka mulaƙiyya wasu ka ɗauka za ka faɗo da ni irin yadda nake magana da kai fayaqulu la ban ɗauki irin wannan saduwan bane ba da kan duk saduwar ina jinta ne ina jinta ne ban ɗauka irin haka take ba fayaqulu fa inni an saka kama na fita, to yau zan kyale ka yadda ka kyale ni yadda ka zauna a duniya abincinka kaɗai ke gabanka sai abincin yayanka sai rayuwarka yadda za ka je daɗi ba ruwanka da addinin Allah ka zama gidanka amma gidan Allah ko o'o shi da ma gidajen kana da su da yawa kana da gida ya kai guda kafa amma gidan Allah ko o'o ko a yi ko a bari kai ma musulmi ne za ka je kai sallah in masallacin ma ya shiga kun yi sallah a kan titi ga yadda ka bar haka ba ka ɗauke ni bakin komai a duniya ba yau kai ma daga yanzu na baka ka sake tunawa da shi ثم يلقي يلقى الثالث يساددنا أخو فيقول له مثل ذلك فيقول يا Na yi imani da kai a duniya. وبكتابك ناقتك لكتابك وبرسلك ناقتك منذ منك الله وصليت وصمت وتصدقت كما كان حرام ويطني بخير يطع وكافة وجه الهيري ما استطاع فيقول عينهم آه، منين هناك ها ha kuna idan to nemo shaida a nan ha kuna idan kala sun mai kano da hoce tsayanan ha kuna idan kif ha kuna idan kala sun mai kano da hoce al'ana na su ba'afu na alaika maganganun nan da ka faɗi za mu turo masu mana shaida a kanka ويتفكر في نفسه كل ما قطع في نفسه ذاك يا فلا هيك فجي وعيل ناشي دغيزو يوم تشعيدا من ذا الذي يشهد عليك قاسم فرقوني فيختم على طائفيه سيعدون إباكينه wa yuqalu li fakhidhihi a cewa cinyarsa wa lahamihi da naman jikinsa wa idamihi da kasosonsa in take hasan mutumin da ya taɓa zina a ranar cinyarsa za ta faɗi a gaban Allah matar da ta taɓa yin zina a gaban Allah a gaban jama'a cinyarsa za ta ce eh ta yi zina da wani ba maganan boye-boye ga Allah ga mala'iku ga jahannama na ambaliya mutum kuma ya san zinan na an hada ga shaida cinya tana faɗi ga shi ga shi ga shi ga shi kashin da ya daddage mai da ya daddage fatan ba fakizahu cinya ta sai ta fauta wa lahamahu wa izamahu bi amalihi alladhi amila وذلك ليعذر من نفسه دومين اي ما تعذري لك كان وذلك المنافق الذي يسخط الله عليه وانا شين منافق وان الله كيف يشد في ادبا جماعه يبين على خير كان زوجي يستثنى هكذا شري نعم اي مناسبه حديثي ba a karban uzuri ba ainihin ma'adira ba walau alka ma'adira to kaga gansu uzurin da ya bayar ba ba da uzuri ba ya kara ya kara ga cin ya shi ta karya ka ai ko shi munasaba ko kuma sannan munasaba za a haɗa hira da kowa ba shi yadda isa ba a duniya bai taɓa yadda ya faɗi aikin mutum kana cewa ba ka zo ba ce a a dauri ne ba zo ba ka ga ya rage a kansa a zawa kana cewa ka zai ce ka ba to ran na sai ce ta shi ke na zai ce kai mai shaida yi shaida za mu taso mai mana shaida daga cikin jikinka haka ce yau hannunka zai shaida ido zai yi shaida kunne zai yi shaida harshe zai yi shaida ba a sunan magana ba ba ya gama ba shi ai kaga ba akwai ba ko bai karfi ma na eh eh to bayan hisabi ba tun da dai kai ba a fi mazina ke kafiri amma ta ku a gaban Allah ta kai tozar yau ko da a gaban mahaifin mutum a ɗakko ga inda ya fara magana da ita ga mahaifinta na zaune ga mahaifinsa na zaune ga inda suka ka fara magana ta kai inda suka tuɓe ta kai suka izina. in an gama an kure shi me za su faɗi ai an gama wulaƙantowa ka san ko wannan sai an je an yi hukunci yau da shari'ar musulunci ma ana shari'ar musulunci mutum ya iya kai kansa in ya rasa inda zai warga zai ce ya Allah a shugaba inin shari'a na aikata kai yin hukunci kamar yadda wa daga bayan Allah ya ce Allah ka barka ya manzon Allah ka barka ke manzon Allah ka eh, barka ke ne ina roƙo ka barka ke ne ka fatar ka ke ne ka aje lahira zan dora lafiya ka ce mai ya faru yake zina na yi na haukaci ne kai ce ko ɗaya jama'a yana da taɓa ne ke bai da ko ɗaya kana da aure ce na da ingantaccen aure ina neman ainihin wanka su kenan ku aka wanke mace mata zo ta yasa to yau ba bala'i da aka shiga ciki babu ruwan wankan babu ruwan wankan tunda in an je an yi karfe za a je a ne ba ka'ida duk wani taro damu da muka yi taro an fasa an kashe uwan haka muke zaune muna karkashin tsarin shedan babu wurin tsarkakewa kawai sai dai babban mutu ta neman Allah gafara ya ta neman Allah gafara ya tarkata laifinsa ya yi lahira don ba mai sai an gafarta maka su jin kajisan ba wani rubutu da za ka sha ba wani wurdi da za ka yi ba wata sallah da za ka yi ba wani hajji da za ka yi zaman kansu daban ba wasu sadakoki da za ka yi ba wasu kafara da za ka yi sai ka je gaban Allah to kuma tun da babu inda za a kone wa'annan zanubai a duniya wanda za mutum wanka to tabbas kuma wanka sai a lahira kuma wanka a lahira a cikin wuta za a yi wankan mutum zai shiga wuta kyaf zunubansa sai sun kona a cikinsa shi ne kawai amma ba kafiri ne ba ba a cewa shi kafiri ahlus sunna ba su kafata mutum da zurabai saboda haka nan dai wannan aiki na gaban jama'a idan mutum zai fara kuka daga yau ya fara kuka ba mutum ya fara nadama ya fara sadakoki ya fara kyautatawa ya fara bautan Allah ya riga ya samu zamewa kuma gobe kiyama da dama don Allah na nan ya ce yanzu an karɓi tuban baya nan kuma bai ajiye wata formula in ka kai gargara ka ba an ya kai mawa to wannan kenan nan na jin wala eh kaman sama da kafa fai'u annabi ne ya zo gari ko karun islama suka shigo gari yan gari suka wata wani sa ce masa fai'u wannan dukiya ta gwamnati ce gaba da ma kuwa a ainihin ita ce wanda aka fafata aka karɓe ta da ƙarfi ita ce ma ita ce wanda za a kafa ta biyar gwamnati ta ɗauki ɗaya hudu mayaka su raba to anfanu yana ɗaukar ma'anoni ana kiran ganima anfanu ya tsaro na kanil anfanu nan ganima ake ma'ana, akwai kuma na falo na kyauta dakarun da suka nuna bijinta a ɗaiba daga dukiyar gwamnati a yi musu kyauta ta su don shajja su don jan hankalin ana abin nan shi ne na'am لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه كلا بل تحب تحبون العاجلة وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة آية التحسين لا تحرك به لسانك يا رسول الله kada ka motsa harshenka da alƙur'ani kabban da faraji jibrilu ne kafin jibrilu ya gama fari misalin a ce jibrilu da ce alhamdulillahi rabbil alamin كافين شيء الرحمن الرحيم كما ملكت الحمد لله رب العالمين ينا الرحمن الرحيم كنا الرحمن الرحيم آه كبري يا كرم كلام الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم يا آيو إن دخل القرب دهك كذا كي والنوم وحالا عينهم آه، مو أهارشنكا khawfa an an ya tafallata minka tsoron kada ya tutale daga gare ka kaga nan ainihin annabi siffan yadda annabi ke yin karatu a gaban jibrilu kenan ya tara hankalinsa yana faɗi zai nemi jin gaba da ji kawai ya don allah mutumin da zai zo karatu ya kai ana ta kashe ma ana la ta harbi yi zana kan ba ku ce min komai ya ajiye littafin sabai wallahi kun ɓata kun ɓace kun ɓata wani hayyara da wasu wani yake bani labari an samu malamin da ya yi haka dinan wani da shi ce zan zagaye zan zagaye ina yiwa gari ba kuwa a da yadda zai tashi daga wai da suna ina kallon ku ina kallon ku ina kare kallon ku Allah kare ya fi ki haba ka ga wanda zan gaya wa kana ya kashe na kare kallon ku ina jin da kai Allah ne da za ka dinga ganin manzon Allah ne kaɗai yana nan yana kallon nan shi ne kaɗai da wannan baiwar hatta akwai mai wani wanda ya tara ƙwaƙwalwarsa kunnen sa ke in yi ji motsi bai yarda da shi idan akwai gulob ta nan zai dinga kallon inuwa dan akwai wani abu mai kyalli zai dinga kallon mai kyalli yanzu ka ran da za ka biyo bayan zan ganka nan kan ɗan ɗan kasa wannan abu tun da yana kyalli zan ga alaman wasu inuwan ka zan san bayana ba lafiya in kuwa na san da zaman ka ka hawa ne ka kunno fitina ban ma damuwa da kai tun da na ji watsin kasha ka sannan kuma na san waye hau shi isa dole ne zan kwanin ga waye hau don kada in waye gari ɗanɗami ne ya hau ko kabiru ne ya hau hun hmm, a wani da wani mutum ne daban ya hau tun da ana irin wani shagala irin wannan zama bayan haka wanda ya zai haura ba sani ba to dole zan yi da tsaro mai tsaro oh na yadda da Allah ya tsare ni amma fara da yi haka an ga wai wurin ina ji dan motsi bai bani ba ko kuma in shirya fa kaunin zai yi ko abun duka ne ina kallon a wanta wannan abun in kana tsaye ta haka za ka ga inuwa ka ga inuwa wani ke bayan ka don wani sun ku ya ka gano kafin ka san ku ya ka yadda gano ta wannan tsagoron abu nan shi annabi ne kaɗe yana haka yana kala abin da ke baya amma kana haka ka gada ga littafin kana nan wala za ka gani shi karewa banda ma maganar ainihin abin nan yana ƙoƙarin jibirilu na faɗi yana faɗi yana faɗi yana sai a kawai saboda haka nan kada ka tsallake ji kawai ka kafa kunne duk maganar da ake amma misali a ce maka ana maka karatu kana haka kana tare da karatu eh ba ka tare da karatu to dole kana zaune da mutane da ga koyon da ke haka su kuma yara suna koyi da malaman su to Allah dan Allah ku ji tsoron Allah ku daina fata mana kuma ku bari ba ajiri bane ba gare ku kun ku daina fata yara la haraj bihi ajala bihi don دم تنتو da rike shi خوفا an yatafallata minka akwai na haruku قال تعالى ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه كذا كان يجدد القرآن تنكا في أجام كرانتا مكش إذا أنكرن تاما كدين قتي رب زدني علما ذاك كرنتا بقيلك ذاك أرو أقيم tunda ka sani to basira takan biyo bayan abin da ka sani ne wancan kenan mu dora gaba aya ta sha bakwai Inna alaina jama'a, tattara ƙur'anin fi kana naka za mu haddata maka da shi ajiye hadda a alƙur'ani a ainihin hadda ƙur'ani a cikin zuciya daga Allah ne wa ƙura'anahu da karanta shi tiriyan-tiriyan a cikin zuciya ƙira'ata ka iya ai jaryanahu gudanawansa a ala lisanika shi ma akwai na haru kama kala ta'ala sannu ƙuri'uka falatanta za mu karantar da kai mu rikan maka da karatu nan da kamanta ba fa'iza ƙara'nahu fattabi qur'ana idan mun karanta maka shi alqur'ani akan ka bi qira'ati jibril fattabi qur'ana sai ka bi karantawa istami' qira'atahu muhimmin abun da ake na wurin ka kafa kunnen ga kana jin abun da yake yi shin aya yake bayani ko wani bayanin sa ya kawo fakana sallallahu alaihi wa sallama yastami'u yakan saurari jibrilu da kyau ya yaqra'uhu kama aqra'ahu jibril akwai na hau ai babu kome a cikin wannan hadisai ne thumma inna alaina bayana sannan kuma sharhin sakon da ke cikin ayoyin Allah ce yana kanmu za mu buɗa maka fahimtar bitta fahimi laka wal munasabatu bayan hadhihi al-aya na kuma aka rubuta masu tsohon kofi sabuna ka eh? ya da ina baka ma gaurin ba ga gare ku aya ita ma aya ce guda da ba aya su ba aya su don na ji da mara su ke kanta aya su yi ce yawwa aya su namu kuma aya namu masu irin wannan aya amma dai kamar sai ma da sai ma da aya su ya karanta Allah Allah rana su kutan alkalami ne walmunasabatu bayna hadhihi al-ayat munasaba alaƙa tsakanin waɗannan ayoyi wa ma da na kafin su anna tilka wa'incan tadammanat al-i'rada an ayati Allah sun tattaro bigirewa masu bigirewa daga ayoyin Allah yabta gitta hadira yana bukatan gargadi minha وهذه تضمنت المبادرة wannan kuma sun tattaro mana gaggawa ilaiha bi hibsiha yabtagil iktida abiha aya ta ce kalla istahu bi ma'ana ala wannan ma'anan kalla din kenan za su ga wani wurin an ce rada'u wani wurin a ce bari wannan ake maka ala haba kai buwa sai kalle shi ga jawabi ya zai zama illa istin zai ba ke nan bari injini ala daidai suke da kalla istisab bi mana ala bal ta tuhibbuna al-akhirah ko dai ta takwasa kuke nema a duniya duniya kuke nema in ka je sai ka je ka biya wani ka je ka karanta shi da illa bal tuhibbuna to za ka ga illa din nan ba zai baka mana ba amma ala tuhibbuna al-ajila ad-dunya akwai da haro kama fi qawlihi ta'ala inna ha'ula'i yuhibbuna al-ajila su wa'annan mutane takwasa suke nema rayuwar duniya suke nema su ji daɗi kuma su kaɗai ويذرون وراءهم يوما ثقيلا ويذرون وراءهم سبرو can bayan su nan gaba yau man sakilan wani rana na zuwa za a je ba aje je komai ba wa qawluhu ta'ala man kana yuridu al ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid ثم جعلنا له جهنم يصلاها مسموما مدحورا من كان يريد العاجلة ثم نعم ونا لا يرتفق دنيا عجلنا له فيها ما نشاء عجلنا ما نشاء له فيها ذا مقابلة ما فعبنا ما هذا ما أتكلم باوي أدين دكك يسوس إكافا مش الدنيا ما أو الله ذا باكا عبنا ينكماني يعني liman nuridu ga wanda muka dama wani ma bashi haka thumma ja'alna lahu jahannam sannan masanya masa jahannama yaslaha zai shige ta ya kono ciki mazmuman yana abun zargi madahora kaskantacce a wulakanci maran mutunci amma amma kai gun baka san mutunci ba da haka nan baka ainihin godiya ga Allah ba ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا wanda duk ina ne lahira ya yi aiki saboda lahira wa fa'alaha ya yi aiki don lahira na fa'ayaha wa alhali yana mai imani فأولئك كان سعيهم مشكورا وان كان انك اي كان سوزيك فانشي ابن يبو الله غيب مصر كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربه وما كان عطاء ربك محظورا kullum numintu kowanne muke taimakawa muke ba su ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbika wa ma kana ata'u rabbika mahdura kyautar ubangijinka ba ta kasance haramtacciya ba Allah zai ba da ita da haka wannan akwai ƙarfafa gwiwa ci gaba da yi Allah zai bada yana kallon zuciyarka yana kallon aikinka Allah mun gode ma ka ba mu ikhlasi to wannan kenan sai mu koma inda muka taso nasanar bitai wa quriya bil ya'i ay wana wa quriya bi wa quriya bil ya'i fil fi'laini yuhibbuna yataruna wa tadharuna al akhirah kuna bani lahir kuna jinkirta ta ba a son ko makaranta fala ya na laha ba su aiki domin ta gashi inda Allah hashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum Allah ya sai dukiyan ne ya sai rayuwa zai ba su aljanna ya saka bada wanda zai tsaya a cinikin annabi Muhammad وجوه يومئذ ناظرة وستفكوتي رنن رنن القيامة في يوم القيامة ناظرة شيكي سكي حسكي سكي حسنة مضيئة مضيئة أي كما قال تعالى تعرف في وجوههم نظرة النعيم تعرف نظرة النعيم ذاك حسك دا أن ينتكى نعيمة في وجوههم في سكوتهم وقوله تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا فوقاهم الله شر ذلك اليوم الله زي ارسل إيه حقر حقرور ونوني ولقاهم نظرة كما زي باسو حكي نعمة دمرنا الله كفاهم biyu sai mu koma ciki ila rabbiha nazira mai kallo zuwa ga ubangijinta ay yarawna Allah azza wa jalla fil akhirah za su ga Allah a lahira wanda ganin Allah ya fi aljannan daɗi magana ta gabata kuma ga wata anan to dogo na ba sabata fil hadith alladhi akhrajahu al-bukhari fi sahihihi hadithi na 554 ومسلم في صحيحه حديث ندري شي da 32 hadisin iri ɗaya lamban ne daban-daban alita littattafan عن جابر بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وترانا منازع حول النبي حكى جرير عن جرير عن جابر جرير جرير بن عبد الله دا اندوبا وكينا منازع حول النبي kuma nan haka ake bukatan malami kana zaune da mutane sai ka dinga faɗakar da su har Allah ya baka jama'a kana zaune da su ba abun da ya rage sai ka ɗakkon wa'azi ka kawo musu ka kawo musu kana da wasu gwalagwalai naka shi kenan zama ya haɗa ku sai ka ba in har ba za a saurare ka ba to ka tashi daga cikin su ya fi in wani zo da gwalagwalan ka karba in ko babu mai balabalan ana fama da mushe ne a gaba to ka sai a cire na nan ga zinari da zinari sai ka fakan musu ka ga annabi in dai za ka yi tafiya da shi sai ka samu karuwa ka dubi har yara ƙanana ya yi tafiya da abba abdullahi kai sun tabbar sai ce ya gula yaro labbai da yake labbai ka wasu alaika ya rasu zama yaya ce in ne o allilu ka kalimati zan koya maka irin wasu kalmomi manya-manya za su yi ma amfani a duniya sun yi ma amfani a lahira ya karatu masa sau in fadillah ya wannan tanadi ne na rayuwar duniya da lahira zuwa ƙarshe abdullahi dan abbas ya ko haddace ya zo ina ya kawo wa al'umman duniya ta shirya ta dalilin wa'idan kalmomi na shi na ƙarami sai sai ka zauna tare da yara har ku je ku dawo inda za ku je ku watsa ba ka koya masa komai ba ya kamata ko ka koya masa wata fasaha ta duniya ko ka koya masa wata fasaha wani aiki na lahira ko wani gargadi za ka duba a yau me za ka ba shi ka ba shi da yawan da ba zai amfana ba idan ka shiga aji ne ko aji ka shiga ya kamata ka kafin ka fita ka dunkule wata kyauta ka yi musu gajeriya banda wannan abin da kaka ce ana cikin karatu ka cire littafin da ke ka ɗauko littafi kafa wanda ma yau ka ne don wannan aka same ka a ƙa'ida ana karatu a aji ka ɗauko littafi kana karanta shi ƙa'ida a kulle ka don dole a kama ka ka ci amana ka ci amana kai ne laifi ne kakka shi ka babban laifi ka zo da wani littafi kana koya mutane bayan san da littafi ruwa aka aka karta da littafi kaza kai kada kowance yan duniya na ba da labari yanzu kamar yadda kamar yadda suka yi cewa su kai suna amfani da zamani suna amfani da ci daban da aka yi wanda alherin ya kan taimake su kyamara ake fawa da za su fi ka shi can shugaban makaranta director makaranta duk an yi connection ɗin azuzuwansa yana zaune wannan ula alif ne bi har zuwa fi e, har zuwa waye wancan sani ne bi zuwa kaza salisu ne zuwa kaza ainihin rabi'u ne ula sanawi zuwa kaza sani sanawi ta gaba shi ɗaya yana kallon kyamarorin abin da ake yana jin sautin kowane zai iya rage wannan zai ije wannan zai iya rage wancan zai ije wannan zai iya rage wannan zai ije wannan aikinsa kenan in yi shiga har sai lokaci ya kare idan kana magana a hankali dama da ainihin waya za a danna kawai za ka ji eh, dole ka ɗauka an yadda ka ɗauki waya amma ta makaranta dole ka sai zan kai daɗe ya aka yi tun da kafin shi sai ke da waya ya aka yi sa'on alaikau sai shawa a jiya kitab ya kake magana kafa kafa sharri ka koya wasu kana canza wa ɗaliban ne ra'ayin makaranta wata aka muke zaune karatu ne inda Allah ya sa masu koyarwa sun gane Idris haka muke zaune kara su ke, za ka ɗebo ɗalibai malamai su zo su karantar da abin da kake ƙyama abin da ka hana saboda ba mu raƙaba mun ba yawa tun da ba mu san aikin ba ko kuma a'a mun san aikin da muna tsammani akwai mutane masu taimakawa ashe ba mai taimakonka ka kake ba mu karanta rayuwar annabi Musa da da fani ba la amliku illa nafsi ya zaɓi mutum goma sha biyu amma cikin mutane biyu ne na Allah sauran bakwai goma nan sai dai daɗin baki suna da daɗin baki amma ba sa aiki tare da shi yanzu aka ga banu Isra'ila ne su suka kirkira wannan yanzu shi annabi Sulaimanu mai bi har tsuntsaye jikokinsa ne suka ci gaba suka sa wannan kyamarar ya mai kemis amma na maka suna sanan ne likita wannan istilahi ne in ma wani ji haushi ba ruwan shi kaga yanzu duk azuzuwan da ake karshe kana kallo idan wani mutum na magana haka a cikin ajin ne fa za a zagi matar darakto a zagi gudanarwar darekto a gaban ɗalibai kaga shirme makaranta na kaga abin da ake kaza kaza ana ta gaba ana ta gaba Allah ya sauƙaƙe mu ma dai mun kuɗa bai in Allah da ne wannan abu zan bari ko hakuri haƙuri ku zauna makarantan ku ko ta haƙuri ba inda za ku je inda ko yi haƙuri ku zauna ya ya malamu fa yi hmm? kafa mu kafa mu isa ina cewa a cikin makarantar ka ina cewa wannan shirme da ake makaranta na wallahi ma na kaga shirme na yaya ka gani kaza ka gani kaza ɗalibai ko yi haƙuri wallahi ku yi haƙuri a wani na kwarabar na gaji da wannan aikin banza sai ka shirya ka shirya aiki sai a zo a watsa shi ya ma da mu ba a zai ka ba zo ne eh, zo ka tafi gida ka aka wata kaɗan kulle shi tukura amma dai ka yi haƙuri ka ce hmm, malami ka koyar wannan ya ishe ka karu da daga da Allah ya saka da yi ga sauran kudin ka kari ko a hanya ka tsara ganin ka ceto makarantar nan dama sai ka shirya yan sanda in yi ce to barin jiyan in sallama da su in sallama da aka kauce don wasu tsiyar rage yi kuna ji maganan nan kamar wasa hmm? malamu mata kenan eh sai ga shi nan na ce a sayo ma sabulu sabulun wanke a gagara sai a kunnen ka kamar yadda aka faru shi wannan ba mara sai ba Allah dai ya kawo masa yana kwance lokacin korona a cikin ɗaki ɗan shi aka kama shi ya fato wuta liya ya yi masa duka ya yi masa abin da a kan ya yi masa faɗa ya fato wuta sai ga uwar yana kwanci a ɗaki uwar na ce to ai ka da sauki wani mota ya fata wani mutum ma ya fata kai ka ya kare a taliya ai da sauki yana kwanci a ɗaki a lokacin corona na an kama abubuwa na ka da sauki me ya faru taliya kafafu amma a cikin wanda na so mota wani ma mutum ya sata ya kashe ya karɓi kuɗi kaga nan ana nuna yaro kai ma yi kokari kakka ke irin wani lalaciyar lalaciyar sata ka kaɓata sunanka a banza ka je ka rasa abin da za ka sata sai taliya ga shi nan sunan ka barawo kuma taliyar ta kare in za ka kai bari kai ne kyau inda za mu huta hmm? banji ba a shi ne mai kyau ai a wurinsa mai kyau da yi ba da yawa alhaji sanihi za a kai mai kyau ka yi tsata mai kyau sosai yadda za ka yi gaba shi ne alhaji sanihi ka ɗebo da yawa ba an ce halal ba ma ka ɗebo na halal ba ka ɗebo mai kyau saboda haka nan nan inda a ce ne tsammanin kanuwa a shekara da kyamara a gida kana zaune za ka ji ana ce baban ku ya kusa dawo yanzu na da ya ɓoye wayanka an kuma kabari aka ka wallahi ba ruwa na wallahi ba ruwa na ina fita sai a ce ka gani Allah ba ka duba a wanda yake ka zai zalar ki kura bar shi kuke ku aikata kaza ku ga abin da kaka yara koyi yi kaza koyi yi kaza kun gane ko kada fa samu ba kaza ba kana fita sai ka sai ku je ku kaza ko koyi ku kaza kai ku rubuta kamar ma baka ba da umarni da wani abubuwa wani yasa dole lokaci ka ce to ka ma na ba da umarni tun da bakin ciki za ka dinga yi ba iyaka bari in ciyar da ko in shayar da ko wanda nake iyawa Allah ya kai mu lahira Allah ya karɓar min hakima tunda ita kai Allah ya sa to ba yi ba Allah ya kai mu lahira a biya ne hakima ni na wa ba ni a lahira hmm? to ma abin ma ba ma a wannan mutum da ya gane kawai yi abin da zai yi tun da na nan tana da tsada ba mu da kuɗi yau shi ramar da ke kuɗin ko makaranta a ce ka je jona ai ba ka ji ba ran nan wannan na ba da labari da suna da kyamara a shagonsu babansa ina gida yake cewa wane wane wane ba ya sa kaya ku dore shi a wuri kaza shi nan aka ja ka babe shi ita ku duba wuri kaza sai ga kaya sai shi kuma an yi dawo da fi ya gani ita ya yi haƙuri bai taɓa yi ba sai yau an yi hankali maza sai kuka na ƙarya kuma ba je koya bai sake yi shi ba mamu ya kama ya tsara da kamar ina gida ke kallo to ka ga yanzu ya kamata a ce maka daraktan makaranta yana da kyamara wanda duk isansa salabar ɗin koyarwa zai yi wanda duk isansa usulobin koyarwa yana bi wanda izage shi ya zage tsarin da ake ciki yana bi to amma ko da babu kyamara ai Allah na nan Allah ya kaba mana kyamararsa hmm. idan komai Allah ya ba mu kyamararsa wanda zai je ya tsauna ya wanda zai yi kaza wanda zai cikin da harkokinsa ubangiji ya ce ka ko da mu ku yi abin da sai amma dai da mun sani da ba ba da yawa ba wallahi mutum ya dauka yana da mataimaka ashe bai da mataimaka shi kadai ke tafiya shi kadai ne wanda duk kake jin kana da son zai taimaka an habibiya mana sai dai gyaran Allah illa na wannan dai la yuqasu to haka annabi yana zaune da mutane yakan fahimtar da su yakan karar da su yakan nuna musu kaza saboda kiro sa inda rasul daga hadisin jarir ibn abdullahi ba kamar da nace ba jabir anin inda rasulullah idan nazara ila al-qamar sai kalli wata lailatul badr wato hasken nan maimakon a ci gaba da hira maimakon a ci gaba da bayani munasaba ta zo kwakwalwa ta washe menene ya washe magana tana daɗi sai ka faffako wani abu da zai amfani فقال Rabba سترون ربكم كما ترون hadar kamar? za ku ga Ubangijinku irin yadda kuke kallon wannan wadan. La ba mona, ba ku yin torere ne a wurin ganin wannan watan fa'inista fato to tun da yake zan a ga Allah a yanzu idan kuka ga za ku iya ga wata riba ga wata gara fasa fa'inista fato idan kuna iya wa Allah tugulabu ala salatin kabbala tsoron ishansu kada a rinjaye ko sallan nan da ake kafin rana ta hudu wa kabbala gurubiya da wanda ake kafin ta faɗi to ku yi كل زنجيس يعني العصر والفجر ثم قرأ جرير وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها شنو حجة تولنا جنا نا أقول كم طلع ووجوه يومئذ باصره wasu fiskoki ran nan murtuke suke ya tsona suke ya tsona nan kwaibi ya ja nan ya ja tsakiya ta dinga fafafafa kamar za ta haɗe kamar za ta faɗe mutum in ma yana jin azaba ya ne wa in ma yana kallon azaba ta kusa zuwa su ne ainihin basira bi ma'ana ka aliha شديدة العبوط تاي سنن مرتكبة أقول لها كما قال كما قال الأبرار في قوله تعالى لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا la domin kan jaza suna alheri wa mutane suna taimakon mutane amma abin da suke faɗi wa mutane babu ne ba mu neman sakayya daga gare ku wala shukura ko godiya ko yabo wannan in kun yi kamar yadda ya wani abu ne daga Allah inna nakhafu min rabbina yawman inna yau yawman muna tsoron wani ne min rabbina a busa kan tariran, wanda yake takurare mai tsanani shi kenan ta zunnu an yi fu'ala biha faqira tana tsammani wannan rin ta tabbatar ma an yi fu'ala za a aikata mata fakiratun biya wata azaba mai karya mata baya ce yau an wa mutum azaba har baya ya kare ai azaba ta kai azaba dahiya azima wata musiba mai girma to kassara fiqa al-zahari wanda za ta karya kashin baya ina da wannan ثم نبه تعالى على عجز الناس فيهم في الحياة والنصب والشهادة نعم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين بنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أغننا بالعلم وبينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجنبنا بالعافية ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار رب اغفر لنا ولوالدينا رب ارحمهم كما ربونا صغارا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين